Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da far'a da FM Noman da Dalol FM a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC. muke sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwararrun likitocin jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta ɗaukan matakai don magance wasu matsaloli da suka addabi mambobinta muna tafe da cikakken rahoton. Sannan za mu ji cewa haɗakar ƙungiyoyin cocin EYN a Najeriya sun gudanar da babban taron su na ƙasa na na 64 a jihar Adamawa, inda shugabanninta suka koka a kan sababbin hare-hare da 'yan Boko Haram suke kaiwa a 'yan kwanakin nan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba na tafe da shirin jawabai daga dattawa, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ɗan takarar shugaban ƙasar Kongo Martin Fayulu ya kalubalanci sakamakon zaben a kotu yana mai ikirarin cewa ya kada abokin karawarsa Felix Chisekedi da tazarar ƙuri'u mai yawa. Haɗakar jam'iyyu ta su Fayulu jiya juma'a ta ce Fayulun ya samu kashi 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada tana mai nuni da alƙaluma daga majami'ar Katolika. wadda ta tura masu sa ido kan zaben su wajen dubu arba'in a sassan kasar gamayyar ta ce shisekedi ya samu kashi sha takwas cikin ɗari ne kadai na ƙuri'un bisa ga doka hukumar zaben ƙasar ce kadai ke da hurumin bayyana sakamakon zaben fayulu wanda ya baza dogarawan tsaro na republican guard zagaye da gidansa ya bukaci da a ƙidaya ƙuri'un da hannu ranar alhamis amurka ta buƙaci da jamhuriyar demokradiyyar congo ta bayyana sahihin sakamakon zaɓe sannan ta yi gargaɗin cewa za ta ɗau mataki kan duk wanda ya nemi ya kawo cikas ga tsarin demokradiyyar congo hukumar zaben ƙasar ranar alhamis ta bayyana cewa shi sai ke ɗan wani daɗaɗɗen jagoran 'yan adawa ya ci zaben shugaban ƙasar bayan da ya samu ƙuri'u waɗanda suka ɗara na fayulu da sama da dubu ɗari shida amurka ta bayyana jiya jama'a cewa ta fara aiwatar da tsararriyar janyewar sojojinta da ke yaƙi da isis a arewa maso yammacin siriya mai magana da yawon haidikwatar tsaron amurka ta pentagon shan robertson ya bayyana a rubuce cewa ana aiwatar da matakin soji da ake kira operation inherent reserve ne bisa ga wani jadawalin hukumomi a amurka robertson ya kara da cewa janyewar ta ta'allaka ne kan halin da ake ciki a zahirance ciki har da tuntubar juna tsakanin amurka da abokan hulɗarta kuma ba za a yi wata janyewa bisa ga wani wa'adi haka kawai ba amurka za ta ci gaba da bayar da gudummawa ga sojojin gamayya a siriya a yayin da take aiwatar da janyewar a lokaci guda kuma daki-daki bisa tsari saboda tabbatar da kare lafiyar sojojin amurka amma saboda tabbatar da tsaro a lamarin ba za a furta wani abu game da wa'adi ko kuma inda sojoji suka dusa ba rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka da aka yi ya kama wato ya kafa tarihi a yau dinnan asabar yau rana ta 22 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin amurka rufe ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba donald trump ta a samar da biliyoyin daloli na gina katanga tsakanin amurka da mexico wanda kuma majalisar wakilan amurka mai rinjaye 'yan democrat ke adawa da shi trump jiya juma'a ya bayyana abin da ke faruwa a kan iyakar da yunkurin mamaya to amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci a halin yanzu ba a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katanga da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin alƙaluma na baya-bayan nan kan takaddama tsakaninsa da 'yan democrat wadda ta biyo bayan buƙatar da ya gabatar ta kuɗi sama da biliyan biyar a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar shugaba trump ya ce shi ya fi son ganin majalisar dokokin tare da amurka ta kada ƙuri'ar amincewa haka kawai ba tare da matsin lamba ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jaridar new york times ta ce jami'an hukumar bincike ta fbi sun damu matuƙa da take-taken shugaba donald trump bayan da ya kori shugaban hukumar ta fbi james comey don haka suka shiga bincike ko shin yana yin zagon ƙasa ne ga muradun amurka don amfanar ah, rasha Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa kungiyar ƙwararrun likitocin jamhuriyar Nijar sun buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta ɗaukan matakai don magance wasu matsaloli da suka addabi mambobinta yayin da suke gudanar da aiki a wasu yankunan ƙasar musamman ma yankunan Difa da Tilabere da aka kafa dokar ta ɓaci inda ake musu barazana ga rayuwarsu ga wakilin Musulamu Barma da cikakken rahoton. matsalar tsaron da ake fama da ita a yankunan difa da tilabiri na daga cikin batutuwan da kungiyar sanfame da ta bayyana damuwa a kansu a cikin sanarwar da ta fitar bisa la'akari da yadda lamarin ke haddasa wa likitoci cikas a yayin gudanar da aikinsu dr habu abdurrahman shine sakataren tsare-tsare a wannan kungiya wani lokacin za ka tar da likitocin da ba su iya kwana a gidan likita saboda suna tsoron su wurin aiki musamman da zo maka dare kai kuma in an zo maka dare dole ne ka tashi ka kiyaye mutane shi ciwo bai lokaci a kudu shi taso han to likita to an hana yawo da motuna an hana yawo da motoci da dare an kawo doka ta ɓaci kenan kaga sarka da za a yi ina ta kasa ba ta yi wurare ne wanda suke da faɗi suke da wuyar zawwa da wuri don kenan ban da shi su likitocin ma tsoron eh, rayukarsu tunda lokacin da wannan wahala ta fara sosai an ka samu ana tar da likitoci ma ana halbin su ana kakama wasu ana shi musu ciwo to wannan kam gaskiya eh, katsalandan ne ga tahiyar aiki likitoci me kuke bukatar gwamnati ta yi a kai kenan kawai a tashi a yi tsayin daka tsaya a murje wannan 'yan ta'adda da suke nasa addabar mutane saboda su kansu likitocin samu su kuma likitocin da suke nan suna aiki a cikin wannan yanayin suna eh, nema wurin gwamnati sabida kamar karin karfin guwa a samu wani abu ɗin ƙara musu cikin alawashinsu ko kuma idan sun aiki sun hutu zuwa lokaci zuwa lokaci a dinga kiran sunan su bayyana jama'a a dinga musu godiya sakayya da aikin na suke tun da wannan abin tsakanin da Allah sadaukar da rai ne kungiyar ta da ta kara da cewa lokaci yayi da ya kamata gwamnatin Nijar ta farka daga barci domin tunkarar tarin daɗaɗɗun matsalolin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya kamar yadda maga takardanta Dr. Alasan Ila ke bayyanawa matsalar da ke ga mutanen mu. musamman masu karatu kina wani alawus alawus da ya kamata a biya mutane tunda akwai wanda ke da yau shekara wajen biyu zuwa uku suna karatu a ƙetare musamman da nan cikin ƙasar ta Nijar wanda ba biya su ba eh, wannan alaus alaus akwai abin da ake ce masu taci ke kenan matsayi wanda ya kamata ama medicine saboda aikin da suke yi in kuka dauki cikin ƙasashen mu na Afirka ta yamma Nijar nan ne ma'aikata musamman na kiwon lahiya kwararri basu da alaus wanda ya taka karya karya akwai masu specialization kamar wanda suka yi suka yi karatu kwararren karatu su ma mun ce ya kamata a duba a gani a ƙara musu alaus alaus bai haka nan kun san nan akwai gwamnati ya ɗauko wani tsari wanda ake kai eh, mai likitoci a likitoci na karkara to wannan tsari mun ce tsari ne mai kyau amma akwai abu wanda gwamnati bai yi ba kungiyar ta yi kira ga magoya bayan ta su kasance cikin shirin kota kwana saboda yiwuwar fitowar wani umarni a nan gaba kaɗan daga wajen shugabannin ta a kokarin su na tilasta mahukunta hamzar ta shafe hawayen kwararrun likitoci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida Sula Muminin Barma. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu leƙa Najeriya inda za ku ji cewa haɗakar ƙungiyoyin cocin EYN a Najeriya sun gudanar da babban taronsu na ƙasa na 64 a jihar Adamawa inda shugabanninta suka koka a kan sababbin hare-hare da 'yan Boko Haram suke kaiwa a 'yan kwanakin nan ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. akwai nasarori da yawa a fannin ceton rayuka a fannin ilimantarwa a fannin jinya a fannin noma da ayyuka na rayar da ƙasarmu mun sami nasarori da yawa babu shakka da rayuwar mu ba haka take ba daga shekarar da aka kafa wannan organization ran goma sha biyar ga watan biyu alif ɗari tara da hamsin da biyar zuwa yau mun ga nasarori da yawa mun ga ci gaba da yawa a jawabinsa rabaran joel billy da ke zama shugaban cocin iwaye yana najeriya wanda ma kuma shine babban bako mai jawabi a wayan taron wanda ya ce ko goma sha biyar ne ke karkashin wannan cocin mai mabiya sama da miliyan talatin a najeriya ya nuna damuwarsa ne ne da hare hare kungiyar boko haram ke mai da hannu a agogo baya a yanzu mu ne kullum muna ɗaɗɗana koɗan mu in ya zo ga al'amari ko kuma hare-hare na boko haram ikilisiya ta yanwa nigeria wato eyn mu ne kaɗai muna da headquarters a wannan yankin wanda tashi daga nan a mubi har zo maiduguri babu wata ɗarika na krista wanda tana da headquarters a nan ba har cikin birnin maiduguri ma har cikin birnin ah, jimeta sai da annuman ne lcc yan tana da hiyar nata so kullum za a gani iba ya mata chibok 267 219 yayin iwaye ne kune-kune churches ne gidaje ne wurin kasuwanci ne gaba daya muni muna ciki amma godiya ga allah soki tana samuwa amma har yanzu muna kira da babban murya ga gwamnati jihar adamawa da shi mai girma gwamnan borno his excellency kashim shetima wanda ya taimaka mana a fani daban-daban ya bi ya renovate mana ikilisiyo guda ɗaya har goma sha tara wani ba ci moriyan haka adamawa ba ina kira ga shi mai girma gwamna adamawa his excellency muhammad bindo a kan cewa shi ma game da shi abokin aikin shi ko takwaransa gwamna borno ya yi mana mu ma mu ci moriyansa. masara bara musa fanti shugaban cocin acc na najeriya ya ce ai shugabannin addini ne ma ke da hakkin koyar da jama'a abin da ya dace domin ciyar da ƙasa gaba malamai masu koyarwa musamman shugabannin addini muna da hakki a wuyanmu mu koyar da abin da ya cancanta domin kawo zaman lafiya to wai ko mai mahalarta taron ke cewa ne madan debora jonga na kuwa cikin mahalarta wannan taro. Na godiya ga Ubangiji domin zarafin da ya bani in halice wannan babban taro. Mun zo nan ne domin mu ji daga maganar Allah domin mu koma gida mu ma mu gaya wa yan uwa. Yadda za mu ci gaba da bin Yesu almasihu da ya mishi biyayya yadda ya kamata. An dai kammala wannan taro na 64 ne a shirkwatar cocin ta EYN da ke kwarhi da ke jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola. a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku na rana da minti arba'in da uku wato karfe tara da minti arba'in da uku agogon Najeriya, Nijar, Chadi da Kamaru wato karfe takwas da minti arba'in da uku agogon Ghana. ga shirinmu na gaba jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kaɗan ya hana labarun ƙarya su sa na saba da matata Dolapo. In ji mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo a wani taron yaƙi da labarun ƙarya. Ɗan siyasa Faruk Adamu Aliyu ya ce kowa na da laifi. 'Yan siyasa mu ne manya-manyan a kan gaba wajen yada labarun ƙarya mu gyara hali. Masanin siyasa Dr. Abubakar Kari ya buƙaci ya yi tsantsan ga labarun ƙarya a siyasar 2019. Idan dai ba gaskiya ake faɗa ba wannan abun zai iya harzuka al'umma zai iya kawo rigima a yi illa ga doka da oda a ƙasa. yayin da pdp ta dakatar da mataimakin shugabanta na arewa sanata babu gamawa an ga shugaba buhari ya karbi gamawan a fadar aso rock a ziyarar mu baya. barista paul gwaza a taron matasan krista ya bukaci yan arewa su haɗa kai don farfaɗo da yankin daga koma baya an shiga juyayen rasuwar sarkin lafiya alhaji isa mustapha agwai yana mai shekaru 83 nasira da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya To yanzu bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabar Muhammad Dan Amarya tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC. da amira raba sufyan ahmad shugabar kungiyar musulmi ta tallafa ma mata da matasa a najeriya ga rabaran dan amarya Assalamu alaikum Barkanmu da shiga sabuwar shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Dubu biyu da sha takwas ta wuce kaman wasa. Yau muna dubu biyu da sha tara. Masu magana suka ce shekara kwana. Me ake nufi da wannan magana? Ana nufi ne cewa shekara takan wuce ba wahala yanzu ta zo yanzu ta wuce. Amma a zahirin gaskiya shekara ba kwana ɗaya ba ce. shekara kwanaki ne ɗari uku da sittin da biyar a wani lokaci ma ɗari uku da sittin da shida to yau kaga ta wuce gobe kaga ta wuce jibi ka wuce to wata rana fa kai ne za ka wuce kamar shekara kai ne za ka wuce kamar shekara to tun kana da rai uwana mai sauraro ban san irin jinsin da kake ba ban san irin addinin da kake ba amma dai a wannan ƙasa muna da manyan addinanmu addinin kirista da addinin musulunci waɗannan addinai guda biyu Allah ya ajiye mu dukkanmu kuma mun gana mawafaka da juna to shekara ta zo shekara ta wuce shekara ta zo shekara ta wuce wata rana kamar na faɗi kai ne fa za ka wuce kamar shekarar kamar na faɗi cewa to ina abin yi abin da shi ne kamar yadda ubangiji ya nuna mana ta bakin bawansa annabi dawuda a cikin zabura ta tasa'in aya ta goma sha biyu addu'a ce mai kyau wadda ina so ko suna minan shiri ya yi wa kansa ko kuma ta yi wa kanta irin wannan addu'a ga fa addu'ar ta koya mana mu sani ranmu na ɗan lokaci ne domin mu zama masu hikima. wato ma'ana ya ubangiji Allah ka koya mana mu sani ranmu na ɗan lokaci ne domin mu zama masu hikima ya kamata mu kasance da irin wannan niyya mu kasance da irin nan kudiri mu kasance da irin wannan addu'a a cikin zukatanmu a nan ta yi tunani shekarun rayuwar ɗan adam dai kana iya kasawa kashi biyar ashirin ashirin ashirin ashirin sau biyar ɗari kenan wanda ba kowa yake kai wannan ba shekara ashirin ta ƙuruciya da samartaka shekara ashirin ta biyu shekaru ne na manyantaka nan da zaman iyali shekaru ashirin na uku ai ka zama dattijo ka zama kaka shekaru ashirin na hudu wato tamanin wannan sai wane da wane don haka a cikin rayuwarka sai ka yi wa kanka lissafi a cikin shirin shirin saudar ka yi shirin guda nawa sauran nawa suka saura maka kuma ba dole ne ka karasa sauran ba to ka yi wannan addu'a Allah ka ba hikima wata irin hikima ba wato ma'ana ka roƙi ubangiji Allah ya baka hikimar rayuwa ta yau da kuma gobe inda za ka tafi wato kiyama lahira. Ba yanzu kana raye a duniya, dawa-dawa kuke rayuwa. Ba shakka yayin da muke raye, muna raye da 'yan uwanmu 'yan adam waɗanda muke tare da su. Yaya ya kamata mu yi rayuwar da su? Waɗannan da muke zaune tare da su muna rayuwa sun haɗa da makwabtakar na gida da gida wato makwabcinka wanda kuke gida da gida kuna iyakar katan danga makwabcinka wanda kuke iyakar gona makwabcinka wanda kuke gari ɗaya makwabcinka wanda kuke ƙasa ɗaya makwabcin nan naka yana iya zama harshenka wato yarenka kabilarka ko kuma yana iya zama wata kabila makwabcin nan naka yana iya zama mai bin addininka ko kuma wani addini daban kamar yadda na faɗi ɗazu manya-manyan addinan namu guda biyu ne addinin musulunci addinin kirista sai kuma ba a rasa masu bin addinin gargajiya ba wato masu al'ada su ma kuma duk abokan zaman tare ne to addu'ar ka kace ya Allah ka koya mani in kasance da hikima a rayuwata domin raina na ɗan lokaci ne wata ran bana nan to yayin da nake raye a wannan duniya kafin rayuwar kiyama Allah ne ya kamata in yi tsakanina da abokan zama da sauraro muna sane da yadda zaman tare ke tafarfanewa ba a Najeriya kadai ba har da kasashen makwabta ba ku kasashen makwabta kadai ba da faɗin Afirka ba ba Afirka ba faɗin kasashen duniya duka zaman tare yana tafarfanewa waɗansu ana ɗauki ba daɗi akan bambancin alli wannan kuma bai daidai ba. Ita ma Amira rab Atu Sufyan Ahmad cewa ta yi. Abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna kum min zakarin wa unsa wa kum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ta fara kwata Allah ya nan umumin halittu ku maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta fara kwata ta'ala ke don mu san junanmu ko haka muna kira ga yan uwa musulmi 'yan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya don haka 'yan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda za mu kwaikwayi irin akan da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya kiriyar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya yi bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ta shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin dan uwana ya ci shin dan uwana yana da sutura shin dan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Da wajibi ne kaso so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya. Kaso so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Ina ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun aci lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba fa a zata wannan magana akwai rakai da asidu a tare da ita da kunnansa kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wata'ala ya Allah muke roƙo a cikin rayuwar mu. To nan muka kammala shirin mu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwantar hankali da lumana. A gai da Ibrahim ka almasi garba ga shiri na gaba wato labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Tsohon mai tsaron gida na Najeriya Vincent Inyama ya bayyana bukatarsa na dawowa taka leda bayan kwashe tsawon shekaru biyu baya bugawa kungiyarsa ta lile ta kasar faransa wasa inyema mai shekaru 36 ya bugawa lile din wasa na karshe ne a watan afrilun shekara ta 2017 yayin da kungiyar ta kuma ce ta sake shi a watan agustan shekarar nan da ta shige ta 2018 dan wasan ya ce tuni da ya manta da abin da ya faru a baya kuma tuni da ya soma atisaye da shirye-shiryen komawa fagen daga inda kuma ya musanta da raɗin cewa yana shirin jingine wasan ƙwallon ƙafa duk da yawan shekarun nasa yama ya ce har yanzu bai sa ranar barin ƙwallon ƙafa ba yana mai cewa yanzu haka ya sami ta yi daga wasu ƙungiyoyi a ƙasashen isra'ila da turkiya Ƙasar mauritania ta tsawaita kwanta ragin mai horar da 'yan wasan ƙasar corentin martins da ƙarin shekaru biyu a zaman sakayya ga ƙoƙarin da ya yi na kai kasar ga gasar kwallon kafa ta cin kofin nayar afirka karon farko a tarihi kocin ɗan kasar faransa ya soma aiki a kasar ne tun a shekara ta 2014 kuma a yanzu aikin nasa zai kai har ya zuwa shekara ta 2021 wani nasarar a ƙarƙashin jagorancin martins ya sa kasar ta kasance gwarzon shekara ta hukumar kwallon nahiyar afirka a baya-bayan nan idan muka leƙa gasar premier ta ingila ƙungiyar liverpool ta ƙara gyara zama a saman teburin gasar biyu bayan galaba da ta yi a kan brighton da ci ɗaya da nema yanzu haka tana da tazarar maki bakwai tsakaninta da manchester city da ke binta a tebur duk da yake a gobe ne city din za ta buga wasanta na wannan makon a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau bonle ta doke fulham da ci biyu da ɗaya watford ta biye crystal palace har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya haka zalika southampton ma ta biye leicester har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya ita ma west ham ta doke arsenal da ci ɗaya da nema yayin da cardiff city da huddersfield suka yi kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal unai emery ya yi bayanin dalilin ajiye dan wasan kungiyar mesut ozil a benci a wasan da kungiyar ta sha kashi a hannun west ham da ci ɗaya da nema rahotanni sun nuna cewa har yanzu dan wasan bai iya da murmurewa ba daga raunin da ya samu a can baya wannan ne karon farko da west ham din ta doke arsenal a wajen gida tun daga shekara ta 2006 inda rashin saka dan wasan na arsenal ozil ya saka shakku a zukatan wasu masoyan kungiyar to sai dai emery ya ce yin hakan yana daga cikin dabarun da ake amfani da su a sha'anin kwallon kafa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da murtala faruk sanyin na Ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen takarar shugaban ƙasar Congo Martin Fayulu ya ƙalubalanci sakamakon zaɓen a kotu yana mai ikirarin cewa ya kada abokin karawarsa Felix Kishisedi da tazarar ƙuri'u mai yawa. haɗakar jam'iyyu ta su fayulu jiya juma'a ta ce fayulun ya samu kashi 61 cikin 100 na kurkun da aka kada tana mai nuni da alkaluma daga majami'ar katolika wadda ta tura masu sa ido kan zaben su wajen dubu arba'in a sassan kasar gamayyar ta ce shi shisekedi ya samu kashi 18 cikin 100 ne kadai na kurkun bisa ga doka hukumar zaben kasar ce kadai ke da hurumin bayyana sakamakon zaben Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokaci ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai gobe.